وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 mu da yau mu da sake saduwa a cikin wannan karatu namu cikin littafin bugyatul mushtaq fi sharhi risalati sheikh islam ibn taymiyata ila ahli iraq wannan karatu shine turmi na goma daidai yau muna tara ga watan takwas watan sha'aban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1436 wanda hakan ya yi daidai da 28 ga watan biyar na shekara ta 2015 a shekarun giligori idan yan uwa suna biye da mu a cikin wannan karatu satin da ya gabata mun ɗauko zance ne tiryan-tiryan inda shekul islam ibn taimiyya cikin dabara ya fara shiga cikin tattaunawa da masu zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aibanta matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙoƙarin gwada musu abin da suke riƙewa na hujjoji ba dalili ba ne ba rauni yake da shi mun ji shekul islam ibn taimiyya ya fara taɓo zance kan ayan nan da suke kafa dalili da ita cewa ta takaita iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan aliyu da fatima da hassan da hussein faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira da hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kira waɗannan guda hudun ya rufe su a mayafinsa ya ce ya Allah ka tafiyar musu da datti ka tsarkake su tsarkakewa Sheikh islam ibn Taymiyyah satin da ya gabata mun ji ya kafa mana dalilai da wasu dalilan cikin alkur'ani da sunna cewa ba fa kamar yadda ake tsammani ba ne ba cewa iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun takaita kan waɗannan kafa dalili da wannan ayar ba dalili ne wanda yake abin dogara ba shekul islam ibn taimiyya ya ci gaba da cewa ولما بين سبحانه وأنه يريد أن يذهب الرجس عن أهل بيته ويطهرهم تطهيرا yayin da Allah maɗaukakin sarki yake so ya tafiyar da datti da kurakurai kan iyalan gidansa iyalan gidan manzon Allah kenan ya tsarkake su kuma tsarkakewa da annabiyu sallallahu alaihi wa sallama li aqrabi ahli baitihi wa a'zamihi mukhtisasan bihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kira mafiya kusanci cikin iyalan gidansa waɗanda sun fi kowa keɓantuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahuma aliyun wa fatima radiyallahu anhuma wa sayyida shababi ahal janna aliyu da fatima Allah shi kara masu yadda Allah shi kara musu yadda da kuma shugabannin samari a gidan aljanna su ne hassan da hussein kamar yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a wani hadisi jama'allahu lahum baina an qada lahum bitathir allah maɗaukakin sarki a cikin wannan abin da ya faru allah ya tara musu falala bayan allah ya hukunta cewa a tsarkake su cewa zai tsarkake su kuma Allah ya haɗa musu wa baina an qada lahum bi kamali du'a'in nabiyyi sallallahu alaihi sallam. bayan Allah ya ce zai tsarkake su tsarkakewa kuma sai gashi aka ƙara musu da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi sallam. haske kan haske kenan فكان في ذلك ما دلنا على أن إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم نعمة من الله liyusbighaha alaihim wanda hakan ke gwada mana cewa tafiyar da datti da ƙazanta da Allah yayi kansu da tsarkake su da Allah yayi wannan ni'ima ce da Allah ya kwaranya ta a kansu wa rahmatun min Allah wa fadl rahama ne ludufi ne tausayi ne daga Allah wa fadlun falala ne daraja ne kima ne لم يبلغهما لمجرد حولهم وقوتهم waɗanda su waɗannan matsayin fa ba wai sun same su ne saboda matsayinsu ko ƙoƙarinsu ko ƙarfinsu ba a'a zalika fadlullahi yu'tihi ya yasha wallahu wasi'un alim falar Allah ce wacce Allah ke bayar da ita ga wanda ya so wallahu wasi'un alim falalar Allah kuma yalwa take da ita Allah kuma masani ne idh law kana kadhalika bihima an du'a'in nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam in ba dan a wannan abin da ya faru Allah na so ya ƙara ɗaga matsayinsu ya fito da su a matsayin masu daraja ba da addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi musu ma kaɗai da ta ishe su kama ya zunnu man ya zunnu annahu qad istaghna fi hidayatihi wa ta'atihi an i'anati Allah ta'ala lahu wa hidayatihi iya kamar yadda wasu cikin 'yan baya ko waɗanda suke riba-riba cikin waɗanda ke danganta kansu zuwa ga musulunci ko waɗanda suka bauɗe daga tafarkin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama suke tsammanin cewa su ba su da wata bukata ta agaji ko taimako ko yi wa Allah biyayya suna ganin abin da suka samu ko suke da shi ko suke dauke da shi na wuridi ko na azkaru ko na auradu suna gani wato sun yi kwalifayin ɗinsu ba ma wai kaɗai shiga aljanna ba suna bin Allah ma rara kaga wannan mummunar aqida ce irin wannan zance ne da in ana faɗa sai ka ji mutane suna cewa kai ya za a yi a ce musulmi ya ce haka ai bayan da za a yi ma a samu musulmai masu irin wannan aƙida kun ji da ana cewa cikin ƙungiyoyin musulunci akwai masu cewa malamin su Allah ne akwai masu cewa shehinsu ya hu manzon Allah amma yanzu ba ni tsammanin a dai irin ƙasa ta mu ta Najeriya akwai wanda ke da tantaman cewa akwai masu irin wannan aƙida a cikin al'umma kullum ma kamar ziga su ake yi inda sun ce malaminsu shine Allah ya faɗa a cikin alkur'ani lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwan ahad da aka ziga su aka yi musu ca sai suka kara fito da abin fili eh, suka ce ai ma su malamin na suke bautawa don shi ya halice su shi ke ba su abinci daga baya ma sai suka ce kai malamin nasu fa kowa ma ya sani ya manzon Allah shi manzon Allah dama ya zo a matsayin wato gabatarwa ne ko shimfiɗa gabanin zuwan malamin nasu dan zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasu bayan zuwa malamin su manzon Allah ba shi da wani amfani har ma suke cewa da manzon Allah ya zo da za su tattaka shi kaga irin wannan zagi na wato ƙarshe da ƙurewa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko su Salman rushdi marubuta littafin Satanic Basis ko mutanen Denmark da Norway ko 'yan Amurka ko 'yan ƙasan Egypt waɗanda suka shahara wajen zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan zamani ba su irin cin zar wannan zarafi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na gaba da gaba ba duk fa abin da ya sa musulmai ake kumfar baki akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an taɓa darajarsa kawai cewa aka yi mana manzon Allah ya ci kasan mata cewa manzanmu manzo ne mai san mata manzanmu ɗan ta'adda ne wata ta ce inda manzan mu ma yana nan da ya zaɓi salauriyar kyau to da mai cewa wannan zance da mai cewa za su tattaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanne ne ya ci zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gaske wannan nabi sai dai kawai duk wanda ya ci zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta su ta zo karshe kenan duk wanda ya ci zarafin manzon Allah ba shi ba ɗaukaka waɗanda suke cutar da manzon Allah suna da azaba mai raɗaɗe a nan duniya da lahira in ji Allah subhanahu wa ta'ala za ka ga duk wanda ya ci zarafin manzon Allah la sunansa ya ƙare kenan a tarihi kamar da ƙabe in ya biya ta ambatowa labaran waɗanda suka ci zarafin manzon Allah sallallahu alaihi a zamanin da kuma yadda lamarin su ya ƙare sai malam ya ce wa qad sabata aiban bin sahih ya tabbata da abin da aka ciro wanda yake ingantacce wannan abin da malam zai faɗa yana nan cikin hadisan da imam bukhari da muslim suka rawaita a cikin littafansu guda biyu An hadhihi al lamma nazalat qara'aha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ala azwajihi wannan ayar lokacin da ta sauka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta wa matansa cewa ya ayyuhan nabiyyu qul azwajika wa banatiko in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila eh, cewa wannan ayar ya tabbata manzon Allah ya karanta wa matansa wa khayyarahunna kama amarahu Allah Allah madaukakin sarki yace a ba su zabi ba su zabi kamar yadda Allah ya umarce shi فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة سيسك زاب الله سك زاب منزون الله سك زاب إجد اللاهرة ولذلك أقرهن وأن ينسى منزون الله صلى الله عليه وسلم يتبتر لسو ولم يطلقهن بسكيس با حتى مات عنهن هار منزون الله صلى الله عليه وسلم يرس يبرس يبرس سنة ماتنسا wanda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura haramun ne wani ya aura bayansa wannan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kadai ya bawa kasan inda zaɓi za a baka akan cewa yaya wani ya auri matarka bayanka za ka ce wallahi dai da za ta yi haƙuri da yafi saboda kishi ana yi har bayan an mutu to amma ina mai yiwa a babban abokinka don tausaya wa yara da kuma tausaya wa matar da kuma kaunarta duka ukun ko shi ne zai aure matarka bayanka amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya masa wannan alfarma wanda ke gwada manzon Allah sallallahu alaihi wato shi din da gaske ba daɗin Allah ne kuma ɗan gatan Allah ne fiyayyen halitta mafi daraja mafi ƙauna a gurin Allah subhanahu wa ta'ala walau aradna alhayata duniya wa zinataha kamar yadda satuka uku kenan muna ba da wannan labari ko ba amfanin mu sake tsayawa mu hakaito wannan labari a nan gurin da a ce su matan sun zaɓi duniya sun zaɓi ƙawar duniya lakana yumati'uhunna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi musu kayan saki toshin saki lefan saki kayan saki kamar da jawabi ya gabata wa yusarrihuhunna ya kuma sallame su ya sake su kama amarahu Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu sallallahu alaihi wa sallama dan mai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba zai yi haka ba kuwa fa innahu akhsha al-ummata li rabbih ya fi kowa cikin al'ummarsa ƙauna da kuma biyayya wa Allah subhanahu wa ta'ala da tsoronsa wa a alamuhum bi hududihi ya fi kowa sanin wato iyakar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ginda ya ya tsara ya ce kada a tsallaka wali ajli ma dallat alaihi hadhihi al-ayatu min mudha'afatin lil ujuri wa raf'il wazri saboda waɗannan abin da ayoyin suka gwada na ninninka ladaddaki wa raf'il wazri da ɗage laifuka balagana an imami ali ibn hussein ya zo mana daga ali ibn hussein zain al-abidin wa ƙurrati ayn islam annahu qala idan ba ku manta ba satin da ya gabata da muka karanta jerin gwanan waɗannan ayoyi mun ji yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka yi kyakkyawan aiki cikinsu Allah in ya tashi ba su lada zai ninka musu sama da abin da ake bawa gama garin mutane sai wannan tabi'i cikin ahalul baiti yake cewa inni la'arju an yi Allahu lil muhsin minna ajraini da wannan nake fatar Allah subhanahu wa ta'ala tun da dai jerin gwanan ayoyin ko da lafazin Allah ya ce wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne cewa waɗanda suka yi kyakkyawan aiki za a ninka musu? amma wannan abin ya shafi dukkan iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga anan gurin shi ma yana fahimtar cewa dukan waɗannan ayoyin sun haɗa hadda matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda wannan ayar ƙarara Allah ya ambaci matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma shi ga shi cikin ahlul baiti yana cewa shi ma yana tsamanin zai shiga saboda haka waɗannan rugunzumin ayoyin cewa ya kuma tan annabi waɗanda suka zo da kyakkyawan aiki daga cikin ku za a ninka musu da abin da Allah ya faɗa bayan waɗannan ayoyi waɗannan sun shafi duka iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne yace inni la arju an yu'ti Allahu lil muhsini minna ne. da wannan nake fatar Allah ya ba wa mutumin da yake kyakkyawan aiki a cikin mu lada guda biyu amma duk da abdud da ba a faɗa ba idan aka ce za a ninka mutum lada a fifita shi akan saura akwai iya yiwuwar idan ya yi kuskure kuma a ninka masa don in za a wato ɗauke ka za a ɗauke ka na duka da ɓangarorinka guda biyu ya ce wa a khafu an ya ja'ala alal imin minna wizrain ina tsoron kada Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora ma waɗanda suka yi kuskure daga cikin musu ka musu kurakuransu wannan shine wato cikon darussa na sati biyu da su gabata wanda ya saurari wannan karatun daga nan gurin ba dole ya iya fahimtar zancen ba saboda an riga ya an baro shi a baya sabon karatu da sabuwar gaba sheikh islam ibn taimiyya ya ce wa sabata a nan gurin duk da kunga bai ambaci wato 'yan shi'a ba bai zage su ba bai aibata su ba kawai dai cikin ruwan sanyi yana zarowa dalilansu yana murkushe su yana gamawa da su yana ba da amsa a su dalla-dalla wato ɗaya bayan ɗaya kaga yanzu dalilansu da suke kora matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin iyalan manzon Allah an gama da wannan yanzu kuma shekul islam cikin dabara zai sake kutsawa cikin wani zancen na daban kun san 'yan shi'a suna da riyawa cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa sayyidina ali bayansa shine zai zamto khalifa illa ya ka haɗin baki rinto kawai sauran sahabbai suka yi masa suka kwace suka fi karfinsa to nan shekul islam ibn taimiyya zai shigo ma wannan zance saboda haka yan uwana kowa sai ya gyara kwakwalwarsa ya ƙara buɗa ta don ya saurara wa tabbata fi sahihi muslim ya tabbata cikin sahihi muslim inji ibnu taymiya an zaid ibn arqam daga sahabin manzon Allah zaid dan arqam annahu qala ya ce خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدير يدعى خم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana wata huduba a wani tafki ko wata ƙorama ko wani gulbi algadiru a larabci shine wato gurin da ruwa ke taruwa amma ba gudana yake ba sakamakon zubar ruwan sama yakan taru a gurin ya jima har bayan damuna ana kiransa bingi ko a kira shi da gulbi ko kowa da irin abin da suke kiran shi a garinsu a khum wannan gulbi ana kiransa khum idan aka ce gadir khum ai gulbin khum kamar a ce abinan mai wato bingin abinan gulbin malashi ko makamancinsa bai na makka wal madina a wani guri tsakanin makka da madina abin da ya faru shi ne. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan aikin hajjinsa na ban kwana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo da su daga Madina da waɗanda suka shiga musulunci waɗanda ba a madina suke ba amma hanyar su ta madina ne duka sun rako manzon Allah wasallam aka taho tare sai da aka zo daidai marabar hanya yanda mutanen basra za su yi basra mutanen yaman za su yi yaman mutanen can garin za su can garin kuma a daidai wannan guri akwai wani gulbi akwai wata ƙorama ba ƙorama ba ƙorama tana gudana ko akwai wani bingi sai manzon Allah sallallahu ya daya ya da zango dan a huta da za a rabu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a cikin sahabbansa yayi huduba wannan huduba ita ce abinda da Imam Muslim ya rawaita a cikin littafinsa Al-Jami'u Sahih amma a gurin 'yan shi'a akwai tatsuniyoyi waɗanda wasu daga cikinsu littafan suna sun rawaito amma da madogara mai muni da madogara mai rauni da madogara ta hanyar makaryata da madogara ta hanyar wato ribabbu cikin waɗanda suka rawaita akwai imam hakim a cikin littafin al-mustadrak al-sahihain ya rawaci labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai yayi waɗannan labaran da zan faɗa amma isnadi ne wanda yake na ƙarya cewa suke yi wai manzan Allah sallallahu alaihi sai da ya hau kan doki manzan Allah sallallahu alaihi kuma ya sa sayyidina Ali shi ma ya hau wannan doki manzan Allah ya daga hannun sayyidina Ali ya ce kowa ya shaida shi sai aka ce eh kowa ya shaida wannan ne wasa ya sai da waye wannan aka ce eh sosai manzan manzon Allah sallallahu alaihi ya ce to wannan shine halifa na bayana shi zai gaje ni bayana a wasu ruwayoyi wai sai manzon Allah ya ce man kuntu maulahu fa hadha aliyu maula allahumma wali man walahu wa adi man ada wansur man nasarahu wa man wannan labarin da wannan siyakin da wannan tsari da wannan jerin karya ne hadisin man kuntu maulahu fa aliyu maulahu hadisi ne wanda yake mai kyau shi ma salmatu bin kuhail ya rawaita daga zaid dan arkam kamar ne yake cikin sunanin nasa'i da wasu littafai amma wannan hadisin baya cikin sahih muslim yan uwa na abin mu a hankali ko mu bu malam a hankali insha Allah za a warware mana matsalar dalla dalla na fara faɗa muku rubabban labarin na cewa wai haka aka ce ƙarya ne amma abin da ya zo a cikin sahih muslim shine mafi ingancin abin da ya zo kan wannan kissa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sahabbansa na bar muku wasu igiyoyi na bar muku taraktu fikum thaqalaini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di na bar muku wasu abubuwa ya guda biyu waɗanda idan kuka yi riko da su ba za ku taɓa ɓacewa ba har abada bayanan har abada ba za ku ɓacewa. ba a cikin sahih muslim sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa kitabullah littafin Allah na farko fihi alhuda wan nur cikin sa akwai shari'a akwai haske a wata ruwaya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sunnati da kuma sunnata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ruwayar muslim cewa yayi littafin Allah cikinsa akwai shari'a akwai kuma haske sai manzo Allah ce udhakirukum Allah fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah kan iyalan gidana ina tunatar da ku Allah akan iyalan gidana a ruwayar ku saurara da kyau manzon Allah ba ya ce ya bar mana littafin Allah da iyalan gidansa bane ba ya ce ya bar mana littafin Allah ne kuma ya yaba shi ya koda littafin Allah ya faɗi irin abin da za a samu a cikinsa sai kuma ya ce ina muku tuni akan me a kan iyalan gidana na'am dukkan mutumin kirki wanda ma ba manzon Allah ba ko yana daga cikin abin da zai damu da shi bayansa makomar iyalansa shi yasa ma alkur'ani yake rarrasar yake rarrasar muminai yake kwantar musu da hankali cewa in kayi abin kirki Allah maɗaukakin sarki zai ba wa iyalanka kariya ko bayanka wallazina amanu واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين إن جاء الله سبحانه وتعالى sakamakon kyakkyawan aikin ka har za a abin ya shafi zuriyarka ba ku ganin a cikin suratu taha ne ko kafi kisar annabi musa akan yaron da ya kashe da kuma marayin da ya daga musu mai a katangarsu sai ce fa'ammal gulam ko fakana abuwahu mu'minai ne fakashina an huma tughyanan wa kufra fa'arada ko fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhuma wa ammal jidaru fakana لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا me ya jawo musu wannan abu me ya jawo musu samun wannan kariya me ya ja musu samun wannan wato alfarma me ya samu mu ja musu wannan samun matsayi kana abu mami saliha baban su nagari ne saboda ka yan uwana ƙur'ani ka yana rarrashin mutanen kirki cewa su kwantar da hankalinsu in Allah ya yarda Allah ba zai bar zuriyar su ta lalace ba sai dai idan sai dai dan abin da Allah subhanahu wataala kan iya jarraban bawa bayansa wannan kuma yakan iya faruwa yana raye ko kuma yana mace tun daga annabin Allah annabi Nuhu alaihi salatu wassalam yana raye amma ɗansa bai yi imani da shi ba ga ma ruwan tufana ya kan kama amma da daga sai ba yake cewa mai sa'awi idal jabali ya asimuni min alma ni duk da haka ba zan bi ka ba kawai ina gani bari na haƙo wancan dutsen mai wa ya kare ni daga wato cin wannan ruwa ga matan annabi nuhu ko da annabi wa lotu mutanen kirki ne su amma matansu komi mutanen barza kamar yadda fir'auna matansa kuma mutumiyar kirki ne da nassin alkur'ani saboda haka yan uwana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana son iyalansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gwada kaunarsa ga na Fatima yana cewa tsokaci daga cikin daga jikinsa na'am kai ma danka tsoka ne daga me daga jikinka saboda ai daga bangaren halittar ka da na mahaifiyar sa aka mai halitta ɗanka ko yarka manzon Allah sallallahu wanda ba san ɗansa ban sani ba ko ku amma duka wanda ka gani kowa na da kuma kowa rame na san ɗansa irin ƙaunar da baya ma wani in wanda ba ɗan nasa ba irin wannan ƙaunar sai dai kawai dama ƙaunar da ake cewa ta kuskure ce wacce za ta rufe maka idanu ta hana ka ganin kuskuren mai, yaron naka ko ta hana ka yi masa tarbiyya ko ta hana ka yin fito na fito da shi idan ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce udhakirukum Allah fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah kan iyalan gidana udhakirukum Allah fi ahli baiti yan uwana a cikin wannan zance akwai maganar cewa manzon Allah ya ce a riki iyalan gidansa cewa su ne za su zamto za su ringa ci gaba ci gaba da gwadawa mutane hanyarsa la manzo Allah sallallahu alaihi ya bar gadan annabta mu kowa wanda ya nema zai samu manzo Allah sallallahu alaihi ya ce al ulama warasatul anbiya fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman innama warasul ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bi haddin wafirin malamai sune magada annabawa annabawa ba sa barin gadan dinare ko azurfa suna barin gadan ilimi ne wanda ya kwashi rabansa ya kwashi rabo mai yawa Allah ka samu na cikin a wasu ruwaya karar manzon Allah sallallahu ya ce na bar muku littafin Allah da sunnata amma wani lokaci zaka ji ana cewa taraktu fikum ne, ma ko kitabullahi wa itrati ahlul bait na bar muku littafin Allah da iyalan gidana kuma a ce wannan ruwayan tana cikin sahih muslim ku samu wayewar kai karya ne ba wannan ruwayan da wannan uslubun da suke cewa ta za cikin sayi muslim ba ta cikin sayi muslim abin da ke cikin sayi muslim shine kitabullah fihi alhuda wan nur ko sai udhakkirukum Allah fi ahli baiti udhakkirukum Allah fi ahli baiti qila li zaid ibn arqam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya faɗo wannan labarin marwayacin zancen zaid dan arqam sai aka ce wa man ahlu baitihi wa man ahlu baitihi suwa ne iyalan gidansa qala sai ce alladhina hurimu sadaqa su ne waɗanda aka haramta musu cin sadaka ka san manzon Allah da iyalan gidansa ba sa cin sadaka saboda sadaka ai alamar wato ɗaukar kaskanci ne in mutum zai iya wadatuwa ya zamto shi ba bashi ake ba ake ba bayarwa yake yi hakan shine abin da ya fi zamtuwa mai daidai gare shi bayan Allah haka ne ya fi dacewa mutum ya zamto sai dai ya bayar aliyadul uriya khairun min al-yadi sufla hannun bayarwa kullun ya fi matsayi da daraja sama da hannun mai karba musulmi ya zamto ba shi da aiki sai roko wannan ba musulmi ne wanda yake wato nagari nagartacce ba manzo Allah ya ce man fataha babal mas'alati fataha Allahu alaihi babal faqri wanda ya buɗe ma kansa kofar roko Allah ya yi alƙawarin bude masa ƙofar talauci wa min ahwa man ahlu baitihi aktitu suwaye iyalan gidansa qala alladhina hurimu sadaqa su ne waɗanda ba su cin sadaka manzo Allah ya ce inna ma hiya min awsakhin nas dattin mutane ne ai ko ba wai yana gwada cewa cin sadakan haramun bane ba amma mutum ya ji waransa cewa ya nemo nasa shine abin da yafi dacewa ko ba wai ya ringa jira Allah ya baku ba mu Allah ya ba ku samu ba in ga wannan ai wannan karatun wannan magana ta yi kama da sabon Allah ko duk da cewa ba sabon Allah bane ba amma dai akwai shashanci da kuma yadda da kaskanci a cikinta ba za ka ce kai Allah ya ba kai tsaye ba kuma akwai rashin kyautata zatowa Allah subhanahu ta'ala hurimu sadaqa sune alu ali iyalan gidan ali ibn abi talib wa alu ja'far da alu ja'far wa alu aqil da alu aqil wa alu abbas da alu abbas wanda zai ce to ina hamza hamza ai shi ma musulmi ne kuma dan uwan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne mai yiwa waɗannan dukansu sun rayu daga baya ko suna na maiwa kuma hamza ba a rawaito cewa yana da wata mai zuriya ba wallahu ta'ala alam qila li zaid a kullu haula'i ahlu baitihi sai aka tambaye shi aka ce masa duk waɗannan iyalan gidan manzon Allah ne qala na'am sai ya ce eh kun san zaid dan arkamu kuma ba zai faɗi wannan zance ba sai in ya ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma sai yau ga shi masu cewa su su masoya iyalan gidan manzon Allah ne ko sai suka yi watsi da duk waɗannan gidaje suka rike gida mai gida ɗaya gida ɗayan ma suka riƙi wato ɗaki ɗaya don ba duk 'ya'yan sayyidina ali suka amince da shi ba 'ya'yan ɗakin fatima ne ko ko a 'ya'yan fatima ma ba duka ne masu daraja a gurinsu ba ko sun zaɓi 'ya'yan mai hussein ibn ali ibn abi talib ne shi kuma wannan saboda manufa ta siyasa saboda shi ne a tarihi aka samu an yi abin da ba daidai ba a kansa an kashe shi wanda dukkan ahalus suna suna bakin cikin wannan abin kowa ya yi fata a ce wannan abin mai bai faru ba kuma har duniya ta naɗe duk wanda ya aikata wannan laifi ana ganin sa a matsayin mai wato maɓarnaci wanda wato ya jawo wa kansa ya ɗiba wa kansa ruwan dafa kansa ranar gobe kiyama shi ya sama mai wannan laifi manyan malaman musulunci ba sa zaginsa ba sa aibata shi ba sa kuma yabansa ina nufin wanda ya sanadiyar wani laifi ya yazidu ko ba ina la eh, eh, shekul islam ke cewa aqidar mu kan yazidu la nuhibbuhu wa la nasubbuhu ko da yace magana cewa yazidu ne yasa a kashe shi wannan ma akwai siyasa a ciki me yiwa wasu daga cikin yan uwa sun taba halatta laccan da muka yi akan wato wa ya kashe sayyidina Hussein ibn Ali ibn Abi Talib nan ma za ka gane cewa ba abin fada ake fada shine gaskiya ba sai mu biyo malam kasa malamina malam muhammad sani umar rijiyar lemo sai yake karin bayani yake cewa wa hadisu ghadir khum ya ce hadisin nan da aka fi sani da hadisu ghadir khum hadisu ma'aruf hadisi ne sananne wa mutadawalun fi kutubi ahli ilm hadisi ne wanda yake yawo yake kaiwa yake dawo kawowa a cikin littafan malamai masu ilimi wa fi kutubi shi'ati hakan nan ma akwai littafan yan shi'a ka gana malam ya yi shagube cewa a littafin in shiya ba littafin ilimi ba ne ba littafin shirbici ne ko sai ya ce wa huwa mimma ka bihin rafida fil qawli bi wasiyati ali radiyallahu anhu kuma wannan hadisin wai shine kamar wato bakan damiyarsu da ke gwada cewa manzon Allah ya yi wasici da sayyidina ali bayan sai zamto khalifa wa zadu fihi ziyadatin batila lilwusuli ila hadafihim almanshud kuma suka yi ƙare-ƙare waɗanda suke na ƙarya dan dai su samu wato makama zuwa isa kan mummunar manufarsu wa qad lakhasa alqawla an shubahatihim hawla hadith alghadir الاستاذ الشيخ عثمان الخميس في كتابه حقبة من ko حقبة من التاريخ wani bajimin malami ɗan zamani ɗan ƙasar kuwait mai suna sheikh usman al-khamis cikin littafinsa hikmatu min tarikh ya takaito zancen ya kawo wa 'yan uwa a takaice da za su iya ganewa wannan malami malami ne wanda ya fito duniya ta san shi a wajen ƙarshe-ƙarshen shekara ta biyu zuwa uku. sakamakon wato wani gidan talabishin da ke da matsuguni a ingila mallakan wani ɗan ƙasar tunis muhammadu hashimi wanda shi ma zuriya ne na manzon allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tsara bayan daidai da an yi sallan tarawihi a maka sai yake gayyatowa malaman sunna da malaman shi'a suke tattaunawa kan matsalar matsayin abinan lamarin shi'a da sunna kai tsaye ya sa masa take hiwarus as alhiwarus sarih ba'da tarawih alhiwarus sarih ba'da tarawih wanda da ikon Allah alhamdulillah lokacin ina karatu a jami'ar Madina ana kammala muna kammala ashiyam ko tarawih a masallacin manzo Allah sai mu shigo wani gidan abokinmu mu kalli wannan shiri wanda mun kalle shi tsawon lokaci to a lokacin ne wato an kawo malamai daban-daban don su kare martaban sunna da yawa daga cikin suna da karatun to amma ka san tattaunawa da yan bidiya sai wanda ya iya ko kwatsam sai Allah madaukakin sarki ya kawo wannan malami malami ne wanda ba shi da magana da yawa amma idan ya faɗi magana sai ka ji tami ta ratsa wato kwakwalwar wanda ake tattauna da shi ya yi masa irin wani fashin mai guduma ba na mantawa marubuci littafin sun mahata da marubuci littafin liyakuna ma'a sadiqin marubuci littafin fas'alu ahla zikiri marubuci littafin ashia hum ahlu sunna wa kenan tijjani samawi ko wanda littafinsa kusan shi ya shigar da wasu da yawa shi an ci a Najeriya then i was guided sunan littafin sun mata tu wanda littafin wato karerai da shirme da a a cikinsa wanda an samu duniyar ilimi ta masa mai raddi babu iyaka akwai bal dalalta na abdullal jamili akwai littafin al lissahabi wal'al na malamin mu malar ruhaili sa'annan akwai kuma a kashful jani alaltijani wanda shi malam Usman Khamis ya rubuta wato abin da nake so in isa da shi da wannan zance a cikin abin da nake so in kinka samu kuna abin da ya faru ya taba shi tijani samawi ya taba kawo wani zance cewa ai duk inda ga Allah ya kira a imma a cikin alkur'ani yana nufin cewa limaman mai shi'a ne sai malam usman khamis ya jawo masu faɗin allah subhanahu wata'ala cewa mai waja'alna minhum waja'alnahum a'immatan yad'una ila ilanna ya yace sai muka sanya su kuma inji Allah ko wasu jagori da suke kira zuwa game wuta sai ya ce har waɗannan ci uzu billahi Ka ga mutum ya kan faɗi ma shaci faɗi yana gwada cewa galibi mai shaci faɗi ne ke ko inda ba shaci faɗi bane ba da bayan da za a ya manta da irin wannan littafi ne wanda ke mai ban akwai littafin mai suna hikmatu min tarihi? wato kamar wani taskan tarihi ne wato na wasu abubuwan da suka fara tarihi gurin da suke masu matsaloli sai ya wato kawo abin arbuci sai da ya fara ma me ya kamata karanta ya ake karanta tarihi kuma littafin ake karantawa wanda wannan littafi akwai dan uwa ah, malam muhammad umar ah, malam muhammad rabi'u umar musa kan malam muhammad sani umar musa rijiyar ko yana karanta shi a anguwarsu da ke rijiyar lemo wanda kuma tashar suna tv tana mai tana yadawa dillan juma'a karfe goma zuwa sha ɗaya littafi ne da zai buɗe maka idanu kwarai da gaske akan harkar mai akan harkar tarihi kwarai da gaske Allah ya saka musu da alheri duka ce wannan hadisi akwai kare-kare da aka yi waje inda gairi musulmin ka tirmidhi ce hadisin ya zo a wani gurin da ba ma na musulmin ba kamar ruwayanta ya zo a gurin tirmidhi da imam ahmad da nasa'i a mafil khasa'is da imam hakim wa gairihim ko annan nabiyya sallallahu alaihi cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan gurin ne yace man kuntu maulahu fa aliyu maulahu ya kamata yan uwana mu samu wayewa ku cire da kwakwalwarku wannan zance na mankuntu maulahu fa'aliyu maula duk da cewa malam usman khamis yana cewa a nan gurin an rawaito cewa wai manzon allah sallallahu alaihi wasallama ne ya faɗa a wannan gurin ma amma dai gaskiyar zance ba a nan ne ma kwata-kwata manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ba saboda wannan hadisi ni ma lokacin da na kammala karatu na a jami'ar musulunci a madina a tsangayar hadisi project ina da na yi a kan eh, a project ina na ƙarshe shine akan wannan hadisin takhrijin hadisin da komi hanyoyinsa ba na mantawa sai da na eh, kawo hanyoyi da na samu altafai da alama akwai wasu waɗanda suka ɓuya ah, sama da hanyoyi 80 na me na wannan hadisin na sukullufin da ya fito ta hanyoyi mai 80 amma duka hanyoyin nan babu ruwaya mai dama-dama daga ruwayan ibnu abul asim cikin littafinsa al-ahad wal mathani wanda kuma iya ruwayar mankuntu maulahu fa aliyu maulahu ne sai ruwayan imam tirmidhi man kuntu maulahu fa aliyu maulahu amma ƙare ƙaran allahumma wali man wala wa adi man ada wansur man nasara wa man khazalahu duka hanyoyi ne waɗanda suke na mabarnata miyagu 'yan shi'a makaryata waɗanda malamai suka tabbatar da ƙarairayensu Hata hanyar ta inganta ma sai da ta biyo ta kan hanyar wani ɗan shi'an da shi dai za a iya mai wato lallabawa a haka haka a mai a karɓi hadisinsa malam ya yi dogon magana akwai abin sha'awa mabudu waɗannan maganganu sai dai ba zai yiwu a ce mu kammala su yau ko amma dai mu je وجاءت زيادة أخرى كمثل malam usman al kamar da malamina na muhammad sani umar rijiyar lemo ya kawo cewa a cikin littafin hikmatu na tarihi ya ce akwai wasu kare-kare na wannan ruwaya kamar allahun wali man wala wai da manzon allah ce duk wanda ya ce wanda nake maulahu fa aliyu maulahu ba na so in tsaye in tattauna akan maganar maulahu da wa maula da wali da wilaya da walaya ko saboda zuwa gaba can malam da kansa zai mi zai tattauna mana akan wannan zance cewa Allahumma wali man walahu wa adi man adahu wansur man nasarahu wa khzul man khazalahu wa adil al ma'ahu haythu dar cewa ya Allah ka taimaki wanda ya taimake shi ka yi gaba da wanda ya gaba da shi ka jibantar da wanda ya jibance shi ka wulakanta wanda ya wulakanta shi ya Allah ka juyar da gaskiya duk inda yake duk inda yayi ya zanto cewa nan ne gaskiya take ai kamata ya ita a gaskiya ita ba take bin mutane ba binta ake yi domin gaskiya siffa ce mai daga cikin siffofin ubangiji huwal haqq saboda haka ana sif ana juyawa a mai abu gaskiya ne ba ita gaskiya take bin mai ba ke bin mutane ba wa ziyaratun ukhra la jadwa min dhikriha al'an da ma wasu kare-kare na shirme waɗanda babu amfanin ambato su yanzu fa amma ziyadatu man kuntu maulahu fa aliyu maula amma ƙarin cewa wai a wannan guri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kuntu maulahu fa aliyu maulahu fa waradat inda tirmidhi wa ahmad wa nisa'i wa nasa'i wal hakim wa ghairihim bi asanid sahiha annabi sallallahu alaihi wasallam sun inganta wannan zuwar wayan ta inganta amma cewa da malam yayi ta inganta ne kan kissar gharir kham dan ne malamai suke mi suke ta baba akai ta inganta ne kan wani abu za mu zo mu ji malam da kansa gaba zai kawo mana asalin abin da kissar ta me inganta wannan lafazin sababu wurudul hadis abin da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi wannan hadisin akan wani abu ne daban ba mai ba ba akan wannan zancen ba wannan da malam ya rubuta ina nufin malam Usman al-Khamis ko ya rubuta a gaskiya malamai ba sa ganin haka amma za mu je zuwa gaba ku kamar shi da kansa zai dawo zuwa ga abin da malaman suka hulin jayarwa wa amma ziyaratul ukhra ka qawlihim amma irin ƙare-ƙaren kuma da dama aka faɗa irin Allahumma wali man walahu wa adi man adahu hadhihi hadhihi ziyadatu sahaha ba'dul ahli ilmi wa sahih annaha la tasih wasu daga cikin malamai sun inganta ta amma gaskiya zance bata inganta ba cikin waɗanda suka inganta ta akwai me malam albani dan eh, ƙarin Allahumma wali man walahu wa adi man Allahumma wali man walahu malam albani ya inganta ta amma gaskiya zance malamai sun ce bata me ba bata inganta ba kada wani ya ce malam albani kuma eh mu ahlus sunna ba wani ma'asumi sai me sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun yu'khadhu minhu wa yurad illa sahiba hadha kabar. qabr inji imam malik kowa ana karba ana kuma aje masa in ba me ba in ba ma'abocin wannan me kabari ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan shi yasa za ga hata a tsarin inganta hadisi a zamanin yau akwai 'yan madrasan al-mutakaddimin suna sabawa da malam albani wajen tarqiyatul hadith as-sayala ad-da'if ila al-hasan li ghayrihi ad-da'if khafif ad-dabt ila al-hasan li ghayrihi suna sabawa da shi kan wannan matsala cikin manyan manyan malamai akwai sheikh shehi malami al-musnid al-hafiz sheikh abdullah ibn abdurrahman as-sa'd akwai manya manyan malamai a kasan saudi arabia irin su sheikh sharif hatim al-auni malami ne ya san hadisi irin su dr hamzal mulaibari malami ne ya san hadisi irin su abu mu'attara uh, muhammad awadallah malami ne ya san me ya san hadisi suna sabawa shi yasa za ga wani lokaci a littafi sai ga malam albiyani an ce ya inganta wani kuma ga ya ce me bai inganta ba wannan dama haka wani na gwada mana ilimin ba wai ba haɗin baki bane ba ko fahimta ce al'ilmu la yaqbalu al-jumud bayin Allah al'ilmu la yaqbalu madha al-jumud yanzu misali dan malami littafin malami na nake karantawa idan na gano cewa wani abin da malam ya faɗa bisa fahimta ta ba daidai bane ba sai na shiru ai ba zan yi shiru ba kuma yau dan na ce abu kaza da malam ya faɗa ba daidai bane ba sai in fita daga cikin almaza ina nan ciki ko sai na fi shi karatu ko da wasa na san ruwa ba sa mi ba ba sa an kwando bane ba amma kuma da uslubi mai daraja da kima da mutuntawa da haka ilimi ke mai yake rayuwa amma idan zama ta cewa kullum yadda ka ji haka kake bayarwa babu wato sako baki a cikin abin da shafi ka koya na ilimi ilimin ba taɓa ci gaba ba kenan sai zamto maimai ake yi wanda kuma wannan ba ilimi bane ba inda maimai ne wa amma ziyadatu unsur man nasarahu wa khudhul man khadhalahu wa adil haqq ma'ahu haythu dar fa hadhihi ziyadatun makdhubatun ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam mala usman khamis ce wannan ai wato ƙare-ƙaren wannan ka wansur man nasarahu Allah ka taimaki wanda ya taimake shi ka wulakanta wanda ya wulakanta shi ka sa gaskiya ta ringa juyawa duk inda ya juya ko wannan kan ƙare-ƙaren ƙarya ne malam ya ce واستدل الشيعة على Alayna radiyallahu anhu bi عنه بقول sallallahu صلى wa sallama man kuntu كنت fa فعلي مولاه ان shi'a. sun kafa dalili da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama man kuntu maulahu fa aliyu maula cewa wannan dalili ne akan cewa da ali shi ya fi cancanta ya zamto khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama man kuntu maulahu wanda nake majibancinsa ka sanya ali ne majibancinsa faƙalu inna na radiyallahu anhu huwal khalifa suka ce ai sayyidina ali shi ne khalifa da wannan zance wal maula bi ma'anar wali su a gurinsu saboda su gwarawa ne ba su iya larabci ba ko wato al maula da wali abu ɗaya ne bayan kalmar al maula daban al daban kamar yadda za mu zo mu ji ay sayyid alladhi yajibu an yuta hadhihi hiya jihatu dalala suka ce abin da ake nufi da al shine shugaban da ya zamto wajibi a yi masa biyayya wannan tanan ne suka kafa dalili cewa wannan hadisi dalili ne akan cewa sayyidina ali shine ya cancanta ya zamto khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal ma shi ne manzon Allah ya siffanta ya nassanta wa qalu inna sababa hadha alhadith suka ce dalilin zuwan wannan hadisi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama awqafa an-nasa fil makan fil harr ash-shadid manzon Allah ya tsayar da mutane a wani guri mai tsananin zafin rana ay juhfa a daidai gurin da ake cewa juhfa inda nan ne uh, uh, miƙatin mutanen sham da kuma mutanen da suka fito daga afirka latifi ya gadir kham wanda a wannan yanki ne ake a gadir kham yake wa kana adaduhum aktsaru min mi'ati alfin wanda yawan waɗanda suka rako manzon Allah sun kai mutum kimanin dubu ɗari wa kana muftaraq al-hajiji wato guri ne na maraba ta me ta alhazi wa bayyana lahum hadha al-amr manzo Allah ya faɗa musu wannan lamari a wannan guri yace man kuntu maulahu fa aliyu maulahu wanda nake majibancin sa aliyu ma majibancin sa ne wa yaziduna ziyaratan lati marra dhikruha malan yace kuma suna kare kare na ƙarya da kutun gwila waɗanda an ambaci wasu daga cikinsu a baya to yanzu za mu ji me gaskiyar zancen yanzu an cika mu da labarin an cika kwakwalwar mu da labarinsu ko dama sai da an tado maka da me da abin da wasu ke faɗa ko sai kuma yanzu a zo a ba da amsa kan abin da suka faɗa din shin gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne ba sai dai kuma za a ba da amsa lokaci kuma ya yi saboda haka dole mu ajiye amsar mu zuwa sati mai zuwa wanda yake so ya ji amsa gangariya da ta fito daga bakunan da yake na malamai nagari ko wacce kuma shine abin da ya faru a zamanin manzon Allah da gaskiya da masanadin wannan hadisi ya biyo mu mai zuwa in Allah ya kai mu amma yau zan dakata a nan gurin abin da muka faɗa nan daidai ubangiji Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah shi gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik والسلام عليكم ورحمة